wallahi wani gidan ruwa ne amira fiye wata tun da na shigo jihar ta wani sha wannan ruwan ban taɓa shan ruwa fiye wata mai daɗi kamar na amira ba ani na zai ko budurwa ke gare ka kana ta amira amira amira me amira tubul wata amira fiye wata zaka ce na yake maganar budurwa magana ake ta ruwa mai daɗi kai ni fa tun da Allah ya halicce ni ban taɓa shan ruwa kamar na amira fiye wata ba ah, to a hanya ta zama kamar fi sauki ka je gefen zuge a nan cikin jihar tawa ko mota nawa kake so amira ko katan nawa mai sayan ɗaya ko sari zaka same su a nan amira ko ina ta wadatu ka ce a nan gefen zugi a nan kamfanin da yake na amira fiyota kenan ko ina ta eh, sha malam lafiya ta zo yau har da nagarta ko kuma sun ce sun gawurta kamfani na amira don ya tantanta ku fito dangi na yau an samuwa fiyan wata na amira masu inganci assalamu alaikum sunana adam dorayi ina yau kowa da kowa fatan alkhairi ina yayyanmu da kannanmu da iyayenmu da ke ƙasan nijar musamman na jihar tawa to yau ma na in ƙara tallata muku shaharar gidan ruwan nan mai suna amira fiyota amira fiyota gidan ruwa ne na musamman wanda hukumar lafiya ta yarda da ingancin wannan kamfani na amira fiyota saboda haka amira fiyota duk a inda kake a cikin jihar tawa ko kuma a cikin ƙasar nijar baki ɗaya in har kana son ruwa na Amira Fiya Wata za ku iya tuntuɓar mu akan nomba wayar da ke kan wannan bidiyo idan kuka ɗauki nomba da ke wannan bidiyo za ku iya mana magana har inda kuke za a iya kai muku ruwa. To al'umma na birnin Tawa wato kamfani na Amira Fiya Wata ya mu tanadi domin ingancin rayuwarmu. Fiya Wata ne aka kasa ingantacci tatacci masu gina ciki na dan adam. Kar mu bari a mu labari domin kamfani na Amira ya fito ne domin mu da farin cikin mu da mu da iyalinmu kai malam aka ce garin daɗi yana nesa kamfani na amira wata masha Allah alhamdulillah muna godiya ga Allah hukumar lafiya sun inganta wata na amira wato kamfani na amira a kowane lokaci suna ƙara nazari ne domin lafiyar jikinmu al'umma na birnin tawa da kewaye mutane ku firfito don kar da mu yarda ba mu labari kamfanin amira pure water sai kun zo amira pure water haku ne namu ne mun shirya tsab domin faranta wa kwastomominmu amira pure water har inda kake za mu iya kai maka ruwa musamman in kana kasar mu ta Nijar ko kuma kana kasar Najeriya har na Libya ko Dogo duk a inda kake in kana bukatar ruwan mu na amira pure water insha Allah za ka same shi